بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء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 yau goma sha uku ga watan Ramadan. Hijiran manzo sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya dace da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna cikin Suratun Rahman, Sura ta hamsin da biyar, a jerin surorin Alƙur'ani daga Suratul Fatiha. wannan aya wacce aka karanta ta arba'in da shida an karanta ta ajiya mun soma bayani lokaci ya yi mana halinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa liman kafa masama rabbi jannatan ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga mahalicinsa gobe alkiyama to yana da aljannatai guda biyu Rabi, ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu zawata afnan bishiyoyin cikin aljanna ma'abotan rasta ne Rabi, ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fihi ma aina da tajriyan a cikinsu akwai idanuwan ruwa guda biyu da suke gudana fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin nemomin ubangijin ku kuke karyatawa fihi ma min kulli fakiyatin zawjan a cikinsu akwai dukkan dangogin kayan marmari eh. nau'i biyu fabi ayi ala irabbi kuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa kamar yadda muka ambata a jiya al'adar Alƙur'ani ce idan aka ambaci bishara da farko a ambaci narko daga baya ko kuma idan aka soma da narko a biyo baya da bishara domin tabbatar da wannan sifa ta alkur'ani bashiran wa nazira alkur'ani mai albishir ne kuma mai dan kunne ne da gargadi bayan an yi bayanin yan wuta da sifofinsu da irin narko da yake kansu a hazan Allah a jarana to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci yan aljanna yace wa liman khafa maqama rabbih jannatan ga dukkan wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga Allah to akwai aljannatai guda biyu ibn ashur yake ta wannan lamun lamun tamlik ne ma'ana Allah zai mallaka ma duk wanda ji tsoron sa aljannatai guda biyu ibn usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce jin tsoron allah zai lizimta wa mutum abubuwa guda biyu na farko sakankancewar cewa zai tsaya gaba ga allah gobe alkiyama jin tsoron allah zai gada wa mutum da wannan domin duk abin da ba ka tunanin haɗuwa da shi ko saduwa da shi ta kowane hali ba zai zama kana jin tsoronsa ba to amma kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin ayoyi daban-daban cewa za mu haɗu da shi wattaqullaha wa'alamu annakun annakum ku ji tsoron Allah kuma ku tabbatar da cewa ku masu haɗuwa da shi ne wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah yake ta ku ji tsoron wuni wanda za a mayar da ku a cikinsa zuwa ga Allah kuma za a cika wa duk wata rai abinda ta aikata ba ta da an tauye ta ko an zalunce ta ba to irin waɗannan ayoyin da makamantansu suna nuna mana lallai komawa ga Allah abu ne wanda ba makawa dole sai an haɗu da Allah gobe alkiyama kuma kamar yadda na yi bayani ko da a rayuwar duniya ne duk wani wanda ya kyautata maka ya mutunta ka ya yi maka ni'imomi da yawa wanda kai ma ba za ka iya lissafawa ba ya zama ya shata wani lokaci da wata rana da wani wuri da cewa za ku haɗu a nan kuma akwai abubuwan da bai so a zo masa da su akwai kuma abubuwan da yake so a zo da su to a matsayinka na mai tunani mai sanin ya kamata to za ka yi ƙoƙari ga ta duk abin da ba a so ka je da shi ka kauce ba ka je da shi ba kuma abin da ake so ka je da shi gwargwadon iyawarka to za ka yi kokari ka je da wannan abun ya ce to wannan shi ne daga cin abin da zai zama wato ainihin ya lizimta mutum abu na biyu zai lizimta mutum aiki wanda an nufin wannan aikin zai sa ya samu daraja kenan a wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma kauce ma abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana to mun yi bayani malaman tafsiri sun ce wannan makama rabbihi sun yi mata fassara biyu ko dai ji tsoron tsayawa gaba ga Allah tunda ya san ba makawa ko kuma a'a ya ji tsoron wannan tsayuwa da Allah yake yi a cikin sha'anoninsa na yau da kullum ma'ana ya ga kwarjinin irin gatan da Allah yake masa da yadda shi kansa bai iya kata ko sai abin da Allah ya yi ma'aiki alayhi salatu wassalam daga cikin addu'o'in sai na ta Allahumma la Kinni, ila nafsi tsarfata ainin ya Allah kada ka dogara ni ga kaina ko da kyautawar ido ma'ana kyautawar ido da ake Allah zai fita sha'anin mutum to ba zai kai labari ba to wanda yake maka wannan gata to ya kamata ka rikon jinin wannan aikin kaga girman wannan aikin ya zama kai kokari ka aikata umarninsa kuma ka ne sanci hane-hanensa to sai yake cewa wanda ya samu wannan sifa jannata yana da aljannatai guda biyu ibn ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yace ko dai wannan tasniya da aka ce jannatan aljannatai guda biyu ko dai ta zamo makasuda ce ita ake nufi ma'ana wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala menene ke nuna tsoron Allah ga wani abu na sako ƙarara fi mutana Ga gashi nan za ka iya kama abun za ka iya amfani da shi amma kash Allah ya haramta kuma ba gunda yake ganin ka to amma tsoron Allah sai ya datse ka daga aikata wannan abu yanzu ku duba kissan ɗaya daga cikin mutane guda uku wanda kun sha jin malamai suna faɗa wanda iska ko ruwa ya sa suka faki a wani kogon dutse kuma Allah ya jarrabe su wani dutse gangaro ya datse bakin koban suka so su fita ba wanda zai iya turewa wannan dutse kunga suka yanke shawarar ta kowanne ya yi tawassuli ya tsanantu da wani abu da yake jin ya yi don Allah ya zama Allah ya kalli wannan ya kuranye masu ya yaye masu abin da suke ciki to kunga ɗaya daga cikinsu daga cikin abin da ya tawassuli da shi ne. ya ce ya Allah ka sani akwai ‘yar na ita ce mafi soyuwar mutane a wajena duk yadda zai yi da dabaru da hikimomi ta ba shi kanta ta ƙiyarda ƙarshe yau da kullum talauci da fatara suka baibaye ta ta je neman taimako duk inda za ta nemi taimako ya dace sai a nan wajensa da ta zo mai maimaita mata maganar ta baya ya yi dai taimaka mata amma da wancan sharadi ta gabata da zabi shi nan ta ce ta ba shi dama sai da ya ci shirya sosai ta da sai tsoron Allah kada ainihin ka cire zobe ba da ainihin haƙƙinsa ba ya ce Allah ka sani na ji tsoronka na fata kuma abin da ta nema na ba ta baki ɗaya kaga wannan shine me shine tsananin tsoron Allah a nan ba wani ɗan sanda ba wani jami'in tsaro ba wani wanda ya datse shi tsoron Allah ne ya datse shi shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ambaci jinsin mutane guda bakwai wanda Allah yake inuwance su da inuwar tsaron da babu wata inuwa sai ita gobe alkiyama kaga daga gaske sai ke cewa da mutumin da wata mace mai matsayi da daraja ta neme shi sai fasikanci ita ta nema ba shi ya nema ba kuma mai matsayi ta irin wanda kowa ke so sai ce a akhafullah ni ina jin tsoron Allah ma'ana bai biya ta ta ba bai amsa wannan mummunar gayyata ta ta ba to Allah zai inuwance shi da inuwarsa gobe alkiyama sakamakon me sakamakon ya ji tsoron Allah to wannan Shi shine abinda ake kira da jin tsoron Allah ka tsare dokarsa a inda ka iya keta wannan dokar amma idan kana jin tsoro ko duk an sama ido kana jin kunya wannan baka tabbata cewa dan Allah ka bari ba amma ya zamo tsoron Allah shi shine taka maka burki to wannan shi ne ya zamo abin yabo da jingina to shi ne ibn ashur yake cewa ko dai tasniyar ake nufi ma'ana wannan wata aljanna ce wasu wato aljannatai ne guda biyu na musamman sakamakon wancan ko kuma a'a wannan tasniyar ba ita ake nufi ba kasara ake nufi domin a cikin alkur'ani akan ambaci tasniya amma ba tasniya ake nufi ba shi ya tafi akan cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنؤذبهم مرتين فشيت بوانا مرتين azaba سوى أذابة ننكم وننكم sannan kuma ya shadi da faɗin Allah subhanahu wata'ala harji'il basara hal tara min futur thumma harji'il basara karrataini nan kaga ba karrataini ta sune ake nufi ma'ana karra ba da karra shuɗi bayan shuɗi maimaiti bayan maimaiti da to irin wannan a larabci yana zuwa kaman mai niyyar haji ko umara da zai ce labbaika Allahumma labbai, ko labbaika wa sa'adai kaga labbaika tasniya ce sa'adaika tasniya ce dawalai tasniya ce to amma ba lafazin ake nufi ba kasara ake nufi yace to wani Allah jam'i ake nufi mai yawa amma sai aka yi mura'ati da alfawasin fawasin su ne ƙarshen ayoyi za ka ga cewa wani lokaci sura takan taho da amsa kowa iri ɗaya yanzu mu ɗauki suratul Ka ga ta ƙare da ta'un ta'un ku ha'un ha'un Alhaƙa! Malhaƙa! wa ma adraka malhaƙa! duk ne. to da aka tafi وأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه هذا كتابي ne daga sai kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya haka hisabi ne shi kuma wancan yace ya laitani lam uta kitabiya haka shi ma kitabi ne wa lam adri ma hisabiya haka shi ma hisabi ne amma sai ka ƙara haƙu sakat domin a daidaita ƙashen fawafin ta sai bin ashirin yake ta wala Allah ya zama nan ana nufin jam'i ne na aljannan da dukkan ma abin da zai biyo tasniya tasniya na aljannan da abubuwan da suke cikinta ina fata ana ganewa Allah subhanahu wataala shine mafi sani to dai dai Allah ke cewa wali man khafa maqama rabbih jannatan yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya manya ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa ya ko jinsin mutane da aljanu sai yace zawata afnan su wannan aljannatai ma'abota rassan bishiyoyi ne ko ma'abota dangogin ni'imomi ne wannan afnan malaman tafsiri sun yi saɓani jam'i ne na alfanan ko alfan idan muka ce jam'i na alfanan alfananu shi ne al'arsan rasta kenan aljanna bishiyoyin ma'abota wasu rasta ne na musamman to ai za mu ce in rasta ake nufi duniya in dai bishiya ce tana da rasta ko to kuma yin aka ambaci rassan wato bishiyoyin aljanna aka ce suna da rassa dama almutabazir ila zihin inda aka ce bishiya ce abinda zai tarfi a ranka tana da ainihin rassa bishiya tana da rassa to sai aka ce a'a wannan rassa ne na musamman A ba ibn abira ba kamar da ibn kasir ya to a tafsirin sa cewa su rassan bishiyoyin aljanna kowanne reshe yana ɗauke da dangogin 'ya'yan bishiyoyi kala-kala wanda Allah kaɗai ya san iyakarsa yanzu ba za ka ga reshen goba yaushe da 'ya'yan mangoro ba ko za a gani ba za a gani ba ko mangoro reshen ɗauke da 'ya'yan ayaba ko abarba ko goriba ba za a gani ba duk wani reshe na wata bishiya to wannan 'ya'yan za ka gani to amma shi rassan bishiyoyin aljanna kowane yana ɗauke da kalolin 'ya'yan bishiyoyin da Allah kaɗai ya sai iyakarsu to shi kenan ya cancanta ambaci wannan reshe saboda reshe ne na musamman wasu suka ce jam'i ne na alfan alfan shi ne al'anwa wato dangogi a nan sai zama zawata afnan aljanna ko aljannatan nan ma'abota dangogin kalolin abubuwa ne na jin daɗi kalolin abubuwa wanda rai yake so kuma wanda ɗan adam ba zai taɓa saninsu ba fi ha ma na ainihin ra'at wala uzunin sami'at wala kafara ala ƙalbi mashar ibn abbas ya ce duk abin da ka ji allah ya ambata a cikin aljanna mai sunan irin wani abu na duniya to ka san suna ne kada ya haɗa su misali an ce akwai inabi akwai dabino to suna kadai ya haɗa su hanyar jirgi daban ta mota daban ai ko a duniya a iya samun mutane wanda wata sifa ta haɗa su amma shatta na ma bai nasara wasu rayya a samu wani mutum a wata unguwa wani ɗan tireda dan bawan Allah da jarinsa na dubu ɗari shi ne mai kuɗin unguwar tun da ba irin ya ta yi canji a ce a ku tafi kantin alhaji wani inda ya canji ne ai shi ne mai kuɗi to mai kuɗi ne in ka haɗa shi kuma da wanda za ka ce buloniya ai ƙarshe ban ma zai kai ɗan ɗaukar takalmin wancan buloniya ba wane shi ke da sai wanda suke masu dubunnan ɗarurwa ko miliyoyi to saboda haka duk abin da Allah ya ambata zai a aljanna irin sunansa na duniya suna kada ya haɗa su to saboda haka a nan shi sa wasu malamai suka ce ainihin rasta ake nufi wasu suka ce dangogi to kuma mun sha faɗa ka'idar ita ce duk lokacin da aka sami fuska biyu ko uku ta fuskan ma'ana ba su ci karo da juna ba sai mu ce to duk sun tabbata a nan za mu ce aljanna bishiyoyin cikin ta ma'abota rasta ne na musamman sannan aljanna ma'abuciyar dangogin ni'imomi ne kala-kala wanda Allah subhanahu wata'ala kadai ya sani to saboda haka sai Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karyatawa ya ku su alganu da mutane sai ce fihi ma aina ne tajriyan a cikin aljanna akwai wasu idanuwan ruwa guda biyu wanda ainihin suke gudana fihi ma ainani tajriyan wato kukula yanzu mun ambaci wato wannan aljanna wa liman khafa maqama rabbih jannatan to yanzu kukula da ainihin ni'imomin da ake jerowa bayan wannan jerin za a ce wa min ma jannatan kuma su ma zai ambaci ni'imomin su za ka ga cewa wannan jannatanin farko adon da yake cikin aljannan da abubuwan morewa sun fi na wancan wamin duniya ba shi sanya malamai suke saɓani wasu suke cewa wannan ibn jizai yake cewa wannan aljannar ta farko ta almuqarrabu ne ce ita kuma waccan ta biyu ta ashabul yamin tunda in muka zamu shiga insha Allah suratul waqi'a za ga da aka faro su al-muqarrabun was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun fi na'im za ga yadda ake karkwade aljanna su ake bayanin abubuwa na mamaki to bayan an gama na zo ashabul yamin ba ashabul yamin to sai ka ji cewa lalle ba su kai wa'ancan ba kenan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun yi kokari ka zage dantse ka ga in sha Allah ka daga cikin yan kan gaba gaba Allah ka saka mu a cikin to nan Allah sai ke tafi ma imani jariya a cikin su akwai wasu idanuwa guda biyu na ruwa da suke gudana wannan idanuwan ruwa guda biyu suna cikin waɗancan ƙoramu da Allah ya ambata a cikin suratul kitab ko da ke suratul muhammad cikin suratul muhammad مثل جنة التي وإلى المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم kaga anan an ambaci ƙoramu guda hudu ƙorama ta ruwa ta nono ta giya ta zuma to nan da aka ce fihi ma aina ni jariya ne a cikin wannan aljanna akwai idanuwan ruwa biyu da suke gudana wa'yancan ne biyu daga cikin wa'yancan ne ko ko wasu ne na daban wasu malamai suka ce idanuwan ruwan aljanna Allah shi ne kaɗai san adadinsu ba iya waɗancan hudun ba ne saboda za mu ga a wasu ayoyi an ambaci waɗansu idanuwar ruwan banda wancan misali a cikin suratul rahama a cikin suratul insan Allah subhanahu wata'ala yana cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira sannan a can ciki kuma in ka tafi aka ce wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila kaga a cikin wannan sura an ambaci idanuwan ruwa mabambanta sannan a cikin sosal mutaffifin ko surta tafifi da ɗaya ne kun fi sanin mutaffifin ko shi kuma gwani motsa ya fi sanin surtut tafifi to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha al-muqarrabun Allah subhanahu wataala yake cewa yusqawna wata ayat mu koma ta insana Allah ke ta innal abrara wato nagartattun bayi ya sharabu na min ka'asin kana mizajuha kafura za a ba su wasu kofuna na giya wanda mahaɗinsu shine kafur ba fa kafur irin yan kulakulan nan masu maganin kwari ba masu ba wannan na aljanna ne Allah ke san yanda yake Allah ke cewa kana mizajuha kafura ainan ya sharaba menene ainihin fiye su masal sabila a wannan ainihin ya shirbi hal mukarrabu ne ibadullah yufajjiru na na'am ainihin ya na tafjira kaga aka ce ainihin ya shirbi ha wani idan ruwa ne ma'ana wancan da aka faɗa ka a sankanin mizajuwa kafura ainihin ya shirbi ha ibadullah wani gidan ruwa ne kaga shi ma yake ko mai zajuha kafura wanda yake an hada shi da kafura to can wancan aya aka ce wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila ana shayar da su ka'san wata gidauniya ta giya mizajuha zanjabila abinda aka gauraya shine citta mai yatsu ba irin wannan mai raɗaɗi da yaji ba ta aljanna sai wanda Allah shi ya santa a nan Allah yana magana da larabawa da irin abubuwan da yake burge su abinda suke haɗa kayan ƙanshi da shi suna jin daɗi sai ko yanzu aka samu dan jus da ita ai da daɗi ko ai kaga ko yanzu ma ana abubuwa da daɗi da ita ta Allah yake cewa wato ainihin zan zanjabila ainihin fiha tusamma salsabila wani gidan ruwa ne a da ake kira salsabil kaga wannan an ambaci idanuwar ruwa daban to wannan aya ita ma aka fi khitamuhu ake cewa yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu mis wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan to kaga shi ma wani idan ruwan ne daban to kaga yanzu wannan sura ta ambaci biyu wancan ta ambaci daya ga hudu can da Allah ya jero a cikin suratul kitab to sannan ga wasu aynani nan sannan kuma ga ga wasu aynani to kaga akalla yanzu an jera wajen nawa ga hudu ga uku bakwai ga hudu sha daya to Allah shi san adadin su Allah ya dace da mu to saboda haka yake cewa fihi ma ainani tajriyan a cikin wannan aljanna akwai idanuwan ruwa guda biyu da suke gudana kaga cewa suke gudana kenan suna kaiwa ko ina da ake so su kai to sai ke cewa fari ayi ala bikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karyatawa sai ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan a cikin aljanna akwai min kulli fakihatin duk wani dangogin kayan marmari zaujan wanda suke dangogi biyu ta me ake nufi dangogi biyu ana nufin misali idan lemo ne a ce kaloli biyu in goba ce a ce kaloli biyu idan mangwara ne haka in kowanne ‘ya'yan bishiya ne haka ko ko a'a ana nufin yanayi na ci halinsu na farra ko ɗanyu da kuma halinsu na busassu malamai suka ce na biyu shi yake nufi ma'ana fi mamin kulli fakihatin a cikin aljanna akwai dukkan wani kayan marmari zaujan wanda yake dangi biyu a nan zaujan zai iya ɗaukan ma'ana biyu ko dai ‘ya'yan bishiyoyinmu na duniya kun san kala biyu ne akwai wanda muke ce suna ɗanyu akwai wanda muke ce suna busassu haka ne wanda ake ci ɗanyi wa Allah idan ya bushe ba zai sarrafu ba yanzu a kawo maka busasshiyar goma ta kame ta bushe a ce ka ci ka zan haɗa ka da yake ba za ta ci ba ko a kawo busasshen lemo ya bushe ya kame kaga shi ma ba zai ci ba busasshiyar ayaba ita ma a ce ta kame ta bushe ka ci kaga da wahala haka ne to kuma goriba lokacin da bata bushe ba kawo ma ɗanyar a sai ka dinga gatsa kaga ita ma ba za ta sarrafu ba a lokacin da ta bushe ne za ka ji ainihin ana ci to kenan ko dai ana nufin su ɗayan bishiyar aljanna sun saba da irin namu za ka iya cin su a bushe kuma ka ce suna ɗanyu yanzu idan karas ya bushe kayau sai a baka a ce ka ci ba zai ciwo ba abinda aka san karas kana ci garas garas da shi haka ne ko to sai a ce a karas na aljanna akwai busasshe akwai kuma ɗanye kuma kowanne ka ci daban ko kuma a ce a'a nau'in kayan marmarin aljanna kala biyu ne akwai wanda suke busassu sana ko kuma wanda suke ainihin ɗanyu kowanne zai iya kasancewa ko dai mu ce kowane nau'i akwai ɗanyensa da busasshensa ko kuma akwai nau'uka wanda su busassu ne wasu nau'uka su kuma ainihin ɗanyu ne a nan domin a haɗa ma ɗan adam dangi na jin daɗi ɗan adam al'adarsa ba ya buƙatar abu kullum kullum kullum komai daɗinsa duk abin da za ka ci komai daɗinsa yau shi za ka ci gobe jibi sai ka ji ainihin yage shi ka ai aljanna kanta da Allah zai ban mu da halayenmu a cikin ta wallahi sai wani ya ce mu fa Allah aljannan nan fa gaskiya dai ah, ku duba nu Isra'il mana Allah yayi musu baiwa ta almanna wa salwa su zo su ci nama mafi daɗi nama mafi tsada sannan su zo su sha darba ko a ce ainihin kamar zuma abin da yanzu da kuɗinka a ce ka dinga cin naman salwa fakara. mutum nawa wani zai yi tunaman fakara a yanzu ka ci yau ka ci gobe ka ƙara ci ka ƙara ci ai dan canjin ka sai kare in ba mai yawa ba ne ka gani to amma su yau da kullum to amma saboda in daɗi yawan mutum yau sai ce Allah she ni kawai sai suka ce lan da tsigira ala ta'amin wahid haba abinci kullum sai ne a tinama a sha zuba mu gaskiya wannan abu ba za mu yi haƙuri ba ta ji iyawa lan na wallahi ba za mu taɓa labunta ba kai innal insana la yatgha an ra'ahu to kaga saboda abin yana ta maimaituwa yanzu zaka iya ganin wani mai kuɗi gidan nan nasa san barka kai kana ganin ko da aka baka wannan inda baka ce fa na ya isa to amma sai ka kaga cewa an zo ana bare can ana sassare can ana kankare can ma'ana ya zama tsohon yayi sai ka ga waɗansu kujeru na alfarma kai da za ka same su kakar ka ta yanke saka amma zai ƙara tabbatar da su su zama tsohon yayi ga wani kafet kamar yanzu a kawo shi tsohon yayi ne ana fita da shi haka ne ko ba haka bane to dan adam kenan saboda duk abin da ya saba yau da kullum zai ji ya gice shi to amma Allah wata wata'ala aljanna take ta la yabghuna anha hiwala ba sa neman canji Allah ya cire wannan ɗabi'a sai an canza sai an samu canji sai ka ga mutum da ran gaɗe ɗiyan mota ta ji da faɗa amma wata ya gata wata zama tsofan yayi an aje ta an siyo wata ta daina burge shi to haka Allah ya ɗan adam shi ya sanya Allah bai bar mana yanayi ɗaya ba yanzu muna cikin yanayi na sanyi-sanyi wani ya fi son yanayin sanyi-sanyin da an tafi a tafi kuma zai ya ishe shi to Allah ya kawo lokacin damana Allah ya kawo lokacin rani lokacin sanyi lokacin kaza domin a dinga sabuntawa wanda shine abin dan adam yake so to saboda haka anan sai Allah subhanahu wataala yake cewa ma min kulli fakiyatin zawjan a cikin su akwai dukkan kayan marmari wanda yake dangogi biyu fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa anan a cikin tafsiri yace wa liman khafa maqama rabbihi yace qiyamahu na yadayhi wato wanda ya ji tsoron tsayuwarsa gaba ga Allah subhanahu wata'ala lil hisabi domin hisabi fataraka ma'asiyatahu sai ya bar saban Allah to duk wanda yayi wannan jannata ne yana da aljannatai guda biyu mai tafsiri ta ai ni majmu'i man khafa maqama rabbih ala sabili tawzi ma'ana wannan aljannar biyu za a bada ga taron wanda suka ji tsoron Allah ta fuskan a rarraba musu kuna gane maganar sa fa ihdal jannatayn li liqa'ati al-insiyyi ɗaya aljannan wanda suka ji tsoron Allah a cikin abin da mutane sannan haka ne ko wal ukhra lil kha'ifil Ɗan ɗaya kuma ta wanda suka ji tsoron Allah daga cikin wato ainihin aljanu A kullu khaifin laysa lahu illa jannatun wahida duk wani mai tsoron Allah ba shi da aljanna sai guda daya wannan mai tafsiri yake koro yake koro wannan ra'ayin a bisa wannan yana nufin tayyu da aka ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan wanda suka ji tsoron Allah to akwai wasu aljannatai na musamman da za a zo da su a rarraba musu ko aljanu ga ɗaya a rarraba ƙari akan wata kuke da ita sannan kuma 'yan adam ga wata a rarraba ƙari akan wanda kuke da ita wannan shi ne abin da ya faɗa sai yake cewa wakila a wata faɗa wadda kuma ita ce rajiha li fardin min afradil jannata ne. ga kowane ɗaya daga cikin wanda suke masu jin tsoron Allah za a ba bashi aljanna guda biyu abin da zai nuna mana wannan hadisi yana cewa talakkan yan aljanna wanda daga shi ba ƙasa to shi ne aljannarsa ta kai duniyan nan rubi kaza in ban manta ba rufi goma ko abin da ya kama da haka to aka rama lawo ko ta aka yi aljanna ka kamar iya garin dutse mai kamanta ta abin da kamanta eh, a ce lafiya tsalau duk faɗin garin nan a ce gidanka ne da gonakinka lambunanka wuraren shakatawarka wai kai gare ka ka je ka samu dan 50 by 50 ba abokai zaka ci nuna mawa ba ku zo gari na su 50 by 50 da ka? to ballan sana'a ci wani abu da ya fa haka sai ka ga ba karamin al'amari ba ne to saboda haka Allah subhanahu wata'ala dai ya ambata cewa suna da wannan aljannatai guda biyu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin nimomin ubangijin ku kuke karyatawa yace a bi hadhihi ni'ima shin wannan ni'imar da kuke karyatawa ayyul jannatain shine wannan aljannatai guda biyu an bi gairiha minan ni'ami ko ko waɗansu ni'imomin ne wanda ba wannan ba kuke karyatawa allati la tuhsa da ba za a iya lissafawa ba sai ce zawata yace tasniyatu zawat wannan zawata tasniya ne na zawat wato ainihin zat shine asalin mufradin alal asli sai ce wala muhaya'un wato lamul kalima yawon ne idan ka mai da ita asalinta sai ce afnan shine agsanin jam'u fanan yace kafalan wato in aka ce alfanan ala wazni afalan kenan aljanna ma'abuciyar rassan bishiyoyi fabi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace abi wasfil jannati lati shin kuna karyata wannan sifa ta aljanna wacce jallahu min amsalihi Allah subhanahu ta'ala ya kawo kwatankwacin misalan wato ni'imominta a duniya shine mata na bihi wanda za ku ɗauki izina ta hanyar sa an bi gairihi ko da wani wannan ma'ana yana nufin a duniya Allah ya kawo abubuwa na jin daɗi abubuwa na walwala wanda za su ainihin nuna mana abin da Allah ke faɗa gaskiya ne to sai ke cewa fihi ma aina ne tajriyan a cikin wannan aljannatai akwai idanuwan ruwa biyu da suke gudana kila a wata fada aka ce idahuma tasnim ɗaya daga cikin biyu shine at-tasnim wanda ake cewa wato ainihin wa mizajuhu min tasnim an gane ko wal ukhra as-salsabil ɗaya kuma shine salsabil aina fiha tusamma salsabila to wannan ne duka ijtihadi ne wakila a wata fada ta ce ihdahuma mimma in ghairi asin wato ɗaya ruwa ne wanda ainihin baya jirkita baya canzawa والأخرى ليكما من خمر لذة لشاربين نجيب بتكي لتادي كما سشاء وكيل أو تفرآكتي لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل wannan aljannatan sun kasance ga wanda idanuwansu suke kwararar da hawaye a duniya saboda jin tsoron Allah mabuwayi maɗaukaki fatajiriya ne to sai wannan ƙoramo su ci gaba da gudana gare shi fi kulle makanin sha'a a duk inda ya ga dama sha'a ha ma'abocin aljanna ya ga dama wa in ala makanin ko da gidan sa ya zama kololuwa yake to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fihi ma min kulli fa'il to fihi ma min to fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abitilkan ni'am shin da wannan ni'imomin ne zakara ha ai mun fihima min kulli fakiyatin zaujan shine wato fihima min kulli fakiyatin fi dunya wato yan aljanna suna da dukkan kayan marmari irin na duniya au kullu ma yutafakkahu bihi ko kuma duk abin da ake ma marmari da shi ba wai fi bishiyoyi ba zaujan shine nau'ani za a ba su kala biyu Rababin wa yabis wanda yake danye da busasshe sai ce wal murru minhuma fi dunya duk wani dan bishiya mai daci a rayuwar duniya kal hanbal kaman guna shanu hulwan to a cikin aljanna mai dadi ce sabi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya manyan iman ubangijin ku kuke karetawa a bitilkan ni'am shin kuna kareta wannan ni'imomi ne allati dakharaha lakum wanda Allah ya tanada maku an bi ghairiha ko da wani ta sai Allah subhanahu wata'ala ya ce muttaqina muttaqina ala furshin wa qa'iluha min istabaraq وجن aiki جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Muttaki'ina, halin kasance wasu suna kishin gide, fiha wato ainihin suna kishin gide a cikin shin a kan waɗansu shimfiɗu na aljanna. ha min istabarak abinda da yake cikinsu alharini ne mai kauri. wajen aljannatai nidan kuma ‘ya'yan bishiyoyin cikin aljannatan nan makusata ne, fabi ayi ala irabbi kuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijinku kuke karyatawa. A nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kayan ci na marmari na aljanna to kuma a nan sai ake ambato mana yanayin ‘yan aljanna. Allah sai ke cewa muttaki'i na fi ha alal ara'ik. Afuwan, ala furushin, muttaki'i na ala furushin, muttaki'i na ala suna kishingide a kan waɗansu shimfiɗu. Kishingida mai take nunawa, hutu ko wahala, hutu. muttaki'ina fiha wato ainihin suna kishin gide a ciki akan wato a cikin aljanna ala furushin akan shimfidu wasu malaman tafsir suke cewa kal muluk al asirra kai ka ce masu mulki akan gadan mulki ma'ana kowane dan aljanna mai ji da faɗa ne na musamman ne saboda ka suna kishin gide suna kishin gida ala furushin kan waɗansu shimfiɗu ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala a nan idan muka duba an ambaci yan aljanna aka ambaci abubuwa na ni'imomi sai aka ce ga sunan a kishin gida. wanda yake kishin gida yana nuna na kwanciyar hankali ni'ima ta kai ta kawo in mutum ba a cikin nutsuwa yake ba sai dai ka same shi ya yi fasare ko ka same shi ya yi tsugune ko ka same shi yana ta lissafin dokin rano shi kadai amma idan ka ji mutum a gintire yana ɗan kaɗa kafa to lissafi ya ba matsala insha Allah to shi sa Allah sai ya ambace su da cewa suna kishin gide ah, a wata ayar Allah ki ta ala sururin mutaqabilin suna kan gadaje suna fuskantar juna wala suna tattaunawa al'adar larabawa zama na lumana da fahimtar juna kana kallo na ina kallon ka amma zama wanda yake ba na fahimtar juna ba to shine wannan ya ba wannan keya wannan ya ba wannan keya to amma idan ana fuskantar juna ma'ana komai sumul mulkalau ana zama na lumana kenan to Allah subhanahu wataala yake cewa suna nan wato sun gintira sun yi kishin gide ala furushin akan wa'asu shimfiɗu na alfarma batsa'inuha min istabarak batsa'in yana ɗaukar ma'ana biyu ko dai ana nufin ƙarƙashin wannan shimfiɗin yanzu kamar kafet ɗin nan a ce ƙarƙashinta ko ku batsa'inuha ana nufin kamar irin wato abin da ake jingina ne wanda a cikinsa za a sa wani abu ma'ana kamar fulo Ka ga fulo akwai abubuwa da ake sakawa a cikin ko to zaka ce babainuha min istabarak karkashin wannan shimfiɗu ko kuma cikin su alharini ne mai kauri a an ambaci ciki to me zatanka da ainihin kuma sama malamai suka ce anan ana at-tanbihu bil adana alal a'la an nuna maka abin na ƙasa don a nuna maka matsayin abu na sama in baka gane ba irzufulo za ka samu wani tsummo mokara ne in kara ne aka cusa aka cusa ta nemi wani yadi mai kyau sai a tsinki in ka gan su fes amma kada a buɗe cikin saboda cikin ba abin da ido ke so ya gani ba to sai aka ce abin cikin ma ya zamo alharini mai tsada na kololuwa to mai da sanka abin da aka rufe din kuma wannan la tas'al an husnihi kan ma ka tambaye kyawarsa ina fata an gane ko kuma a ce karkashin kafet ɗin ma alharini ne mai tsada to me ya zaton ka akan inda zaka taka din min babu aula to Allah sai ce wa janal jannatayn da kuma ‘ya'yan marmari ko kayan marmari ‘ya'yan bishiya na wannan aljannan da makusata ne ga ɗan aljannan. Allahu akbar ibn usaymin da ya zo wannan gabar sai sai yanzu idan muka duba an ce yan aljanna suna kishin gide to kila za su buƙaci wata bishiya ya'yanta sai sun tashi kenan a a su ta ce wa janar jannata yi da ya'yan bishiyoyin kusa suke shi yasa malaman tafsiri suka ce ya tanawaluhu alqa'imu wal qa'idu wanda yake tsaye ya kama ya tsinko wanda yake zaune ya tsinka na kwanta ma ya tsinka malaman tafsiri suka ce a nan su bishiyoyin Allah sai ba su wani isasi da ka kalle su kawai kana ɗan sha'awa kawai sai ga ya faɗo gaban ka Allahu wato wannan yana nuna maka aljanna kawai sai dai ka sallama ka yadda mai Allah ya faɗa yanzu akwai abubuwan mamaki da suke kasance a duniya wanda za ka yi ta mamaki misali za ga akwai ƙofofi na zamani in ka tafi wasu supermarket ko wasu hotel-hotel kana kusan iso sai ƙofar ta buɗe ba taɓawa kai ba kawai sai ka ta buɗe kana wucewa sai ta dawo ta rufe kan sai ke ta mamaki wannan dabara wannan saddabaru ya aka haka to kaga ai sai da ta ganka sannan ta buɗe ko haka kai za ta buɗe ko akuya ta taho za ta buɗe ba wai sai kai ba ba wai kai ɗan adam ne ta mutunta ba kawai mai tahowa ko ke ne an gane ko sannan akwai kujeru da ake yi a ƙasashen turai na marasa lafiya na ga irin kujeran wani ɗan fayif ne haka a gaban mutum akwai wanda yake samun paralyze wanda ainihin bai iya ma motsawa taɓa abubuwa to yana kan kujerar in yana so ta ɗan karya ba sai ɗan busa sai ta ɗan karya da shi baya in karya ba ta yi yawa yana so ta ɗan dago da ya busa sai ta ɗan dawo to kaga wannan zaka ta mamaki ake wannan sadabar to amma dai sai da ya busa ko sai da ya busa sannan to aljanna ba abin da zaka kawai kana jin sha'awa sai gan shi ya faru akwai cinyewa ko ba cinyewa ta ƙarshe aka rabu kanna saboda aka Allah ce ta yi da kayan marmarin aljannan makusata ne ga sunan dab inda kake so ainihin ga sunan sai ce fari ayi ala rabbikum ba. da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace muttaki ne yace halun aminuhu mahzufun ayyatana amuna ma'ana ya tana'amuna halata kaunihim muttaqi'ina suna ni'imantuwa suna jin daɗi halin kasancewa suna kishingide ala furushin akan wa'ansu shimfiɗu na musamman wanda bafa'inu min istabrak karkashin su ko kuma cikin su daga alharini ne shi ne ce ma galuba min dibaj abinda ya kauri daga alharini wa khashina kuma ya zamo ainihin mai ɗan kaushi kaushi sai ce wa zahair min sundus sannan kuma wajen ya zama ainihin daga cikin wato daga suliki wajen aljannatayn yace ruha su kuma 'ya'yan bishiyoyin aljanna danin makusata ne yace ƙaribin makusata Ya na yanaluhu alqa'imu walqa'idu mafaje da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda yake kishin gide kowa zai iya ainihin kamowa sai sai fabi ayi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke ƙaryatawa a bi ƙudurattihi ala afafin aghsan shin kuna ƙaryata ƙudurar Allah a bisa yadda zai karkato da wannan rassa wata ƙaribi a kusato da wannan 'ya'yan bishiyoyi da wannan kuke ƙaryatawa an bi a ko da wani wannan an nuna min lokaci za mu tsaya nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin amin A tambayar mu ta farko yace malam ina so ka yi min nasiha sannan ka yi ma wasu daga cikin ɗalibai ɗaliban wannan majalisi nasiha da yawa suna zaune yanzu haka duk lokacin da ake so a ƙulla abin sharri a wajajen aikinsu su ake nema kuma nan a tunatar da mu a aƙidar tsoron Allah a koda yaushe to ya yi bayani ta akwai wasu wanda kila ko yana da tabbas ko yana zargi cewa duk wani sharri wai in za a kulla da su ake kullawa to in har akwai irin waɗannan ina yi musu nasiha su ji tsoron Allah kada ka yadda a haɗa kai da wani hada kada ka yadda a hada kai da kai a cuci wani kada ka yadda a hada kai da wani a yi almundana ko a saci kuɗi ko a yi wani abu na rashin gaskiya ka ji tsoron Allah domin duk inda kake Allah yana ganinka ba abin da yake da wahala ranar alkiyama irin haƙƙin ɗan adam wallahi shi yasa na shafa da. wato ɗan adam ka yi masa shaida alheri kuma ba na kirki ba ne a bisa kuskure ya fi ma sauƙi a wajen Allah akan ka yi masa mummunar shaida kuma shi mutumin kirki abu ne mai nauyi saboda ka yi ƙoƙari ka zamo cewa baka cuci wani ba manzo alaihi salatu Wasalam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kirki ka sakun ne ka ji ko kana ciki Shi ne man salima al na wanda musulmi suka kukuta min lisanihi daga harshensa ba zai zage su ba ba zai musu sharri ba ba zai musu kake ba ba zai yi masu cin mutunci ba wa yadihi kuma su fukuta daga hannunsa ba zai dake su ba ba zai rubuta da hannunsa ko wani tasarrufi ne da za a cutar da su ba saboda haka mu yi kokari mu zama a cikin wayannan wannan bayan yayi addu'a yace malam tambaya ta ita ce ni na kasance ina da abokai mu biyar muka taso har girma mu biyar muka taso har girmanmu kusan shekara goma sha biyar muna tare muna abota sai wata ran a cikin mu biyar ɗin sai wani ya zo ya same mu ya ce shi fa wani ya nuna masa wata ɗabi'a wai alamu na 'yan luwaɗi masu neman maza kawai muka haɗu muka tattauna muka daina kula shi amma ni raina baya min daɗi ina tsoron in na koma muna mu'amaloli ni ma za a ce ina yin luwaɗi to zargi ne wannan ba ni da tabbas kawai abokin namu ne ya faɗa mana yanzu malam ya zan yi mu yi ya zan yi mu bincike ko kuma ya za a yi rantsuwa ta mana cewa wallahi ya nuna masa wata ɗabi'a ta ‘yan luwaɗi. To, sai kuma tambaya ta biyu ce malam ina kasuwanci amma abin da nake sayarwa mutanen kirki suna amfani da shi kuma mutanen banza ma suna amfani da shi yanzu zan daina sayarwa ko kuwa na ci gaba da sayarwa duk wanda ya yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba shi ya sani ko ko ya zai to na farko ka ta farko manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dora mu akan wani tsari kyakkyawa yace unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka dan uwanka musulmi dan uwanka na jini dan uwanka dai ka tambaye shi ko shi yayi zalunci ko shi aka zalunta sabai suka yi ma'aikin Allah mun san yadda za mu taimaki ɗan uwanmu idan an zalunce shi to amma in yi zalunci za a iya taimaka masa sai sai ku hana shi zalunci nan zalunci ne bi ma'ana hulwasa ko ya zalunci kansa ko ya zalunci wasu to yanzu shi wannan abokin naku da kuka yi wajen shekara goma sha biyar kamar yadda kan fito zargin nan dai ko ya zama gaskiya ko ya zama ƙarya in har irin wannan labarin ya zo muku to sai ku kira shi ku zaunar da shi wane kai abokinmu ne aminin kaza kaza ga wa'yansu maganganu da suke yawo na zargi a kanka tsakaninka da Allah ne gaske wannan abu ta yiwu ya faɗa maku gaskiya ta yiwu ya ki faɗa to in ma bai faɗa ba kuna to gaskiya ka kare mutunci ka kare mana mutunci idan wannan zargin ya ci gaba da yaduwa gaskiya mu za mu canza aboki amma muna maka nasiha ka ji tsoron Allah wannan mu'amala haramun ne haramun ne don a musulunci wanda aka kama yana irin wannan hukuncin sa in an kai shi alƙali yanke masa hukuncin kisa kuma ba sharadi sai ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba eh wannan shine dokar musulunci ga wanda suke masu neman maza ko ya taɓa aure ko bai taba ba a kama shi to hukuncin kotu akan kansa shine ya zama ainihin an kashe shi Allah ya kiyaye saboda ka sai ku taimaki rayuwarsa ku gane ya ku ƴaƴan mu samari idan kun samu aboki ko wani dan uwa akan kuskure ba kyale shi za a yi ba a dawo da shi akan daidai akwai lokacin da wani abu ya faru ba zai iya tura menene ba ko Abdullahi bin Himar ne lokacin da aka kawo shi ya sha giya sabai suke ta tete ku sai akan sa manzo Allah sai ce kada ku taimaki shedan akan dan uwanku ma'ana idan shaidan ya zama ma wani abokin ku kafa ku kokari ku dawo da shi akan layi in kun yi nasiha bai ji ba to ku samu wani malami da kuke ga lalle zai ji nasiharsa ku faɗa masa cewa malam ne. gaskiya wani abokinmu yana abubuwan da muna da tabbas yana yi marasa kyau mun yi masa nasiha mun yi masa nasiha bai bari ba malaki da kai za ka yi masa nasiha to ga za ka faɗa mai masallaci sai zo sai masa nasiha kuma insha Allah sai karba Gabar tambayar ka ta biyu abin da ya shafi sana'a abin da ake sana'an nan ɗayan biyu ko dai abu ne wanda mafi yawa abu ne ake na fadar da shi duk da sai za a ɗan samu wani abu na daidai yanzu misali kamar kaba wiwi akwai wanda suke cewa wai ana yin ko mata na yin kunshi da ita ko a hada a cikin lalle wani abu dai yawa wai man gashi to amma wannan ai ba ne sanannen abu ba sanannen abu wuyi-wuyi wani kayan maye ne haramtacce to yanzu ba za ka zo ka fake da cewa ai ana yin mangaki, za ka sayar ba a'a sunanka mai sai da kayan maye sunanka mai haramtacce sana'a to amma akwai abin da za ka ce wato harshen damo kaifin wuka gefe da gefe yanzu wayar hannu ana bin Allah da ko ba a bin Allah ana bin Allah a sa ƙur'ani a ciki a buɗe a karanta a sa wa'insu abubuwa na addini wa azuzzuka darussa sannan kuma ana saban Allah da ita kaga ba za ka ce ba za ka sai da wayar hannu ba saboda ana saban Allah da ita wukan nan mahauta suna amfani da ita amma kuma wasu 'yan ta'adda suna amfani da ita to ba za ka ce ka daina sai da wuƙaƙe ba saboda 'yan ta'adda suna amfani da ita a ka na mai sana'a sayar da wuƙa amma abinda malamai suka ce idan ka ga mai alamar ta'addanci kaka sai da masa ka gan shi ya zo idanuwan nan sun yi dadir yana wani taga-taga da Allah na sai da wuka sai ka ce a'a eh, sai ka ce ba ka sai da wuka saboda karshe ta'addanci bai zai yi da ita amma ka ga mutum kamar mai matsalaci fes eh, sai ka ce in banda wannan ma a kowasu eh, a nuna maka in ka zaɓi wannan ba sai maka maga wasu saboda kaga salihin mutum kamili insha Allah amma ko da abu halattacce ne kai tsaye to kuma sai wasu ke wani sana'a yanzu kaman dawa ai akwai masu giya sana'a ka sai da dawa to sai ka alaman wannan da za su zo za su sai bahuna su kai gidan giya to haka sai da musu saboda in ka sayar musu za su je su yi saban Allah da wannan wannan dai shine ka'idar tambaya ta kusan karshe wannan yake cewa ah, yace malam wai shi wai shin kafin sallar tirawi ana yin wata nafila raka'a biyu saboda a wasu masallatan ana idar da isha sai su tashi sai raka'a biyu sannan kuma sai a fara tarawih shin malam wannan ya inganta eh ya inganta akwai asfuranur rawatib wanda musulunci ya zo da su raka'a hudu kafin azhar biyu bayanta a wata riwaya hudu kafin azhar hudu bayanta sannan biyu bayan magariba biyu bayan isha kaga su ne wannan biyu sannan biyu kafin sallar asuba shine raka'atul fajr ina fata an gani. Ah, to wannan bari mu batta saboda akwai wata yarinya ɗaliba ta rubuto tambayar ta ɗaliba ce wacce take karatu a university kuma wannan ɗaliba ina kyautata mata zaton yarinya ce ta kirki mai addini ina mata addu'a Allah ya mata albarka kuma Allah ya ƙara tsare ta takardar da ta rubuto rubutun ya kai kusan shafi hudu to ba za mu karanta shi ba a nan saboda yawansa kuma ko ba shi da yawa saboda ta yi nassi kan sunan wani malami daga cikin malaman makaranta shi ba za mu karanta ba ta yi korafi mai yawa wanda ƙorafinta dole a duba shi abin dubawa ne gaskiyar lamari muna fama da fajiran laktarori mutanen banza marasa mutunci masu cin amanar da aka ba su ta ‘ya'yan mutane marasa mutunci wanda ba za su so ‘ya'yansu su lalace ba, amma kuma suna ƙoƙarin lalata ‘ya'yan wasu. To, alhamdulillahi kamar yadda mu tsari yake duk takada ta shafi irin wannan. Tun rayuwar sarki mai martaba da Allah kansu da gafara da rahama, haka nan ma yanzu lokacin mai martaba sarki Muhammad Hamid duk wata takarda da ta shafi wannan ta wani korafi da ya shafi ko cikin gari to ba ma karantawa a nan muna bai wa hakimin cikin gari turaki tun a wancan lokacin sarki mataba Allah da kansa muna tara masa irin wayannan takardun idan abin da idan ya karanta zai iya warwarewa ne shi da kansa ba ma sai kai mai martaba ba in abin da kuma sai ya dangana da mai martaba ne to sai ya dangana da mai martaba to yanzu ita ma wannan takardar za mu miƙa ta a hannun mai girma hakimi turaki in abin da zai iya ne ba ma sai mai martaba ya sa baki bai zai yi a matsayin na hakimi in abin da sai ya san mai martaba ne to ya mai martaba mu dai mun sauke nauyi abin da zan karasa da shi a nan shi ne. na farko don Allah ina kira duk wata jami'a university musamman ta gwamnatin tarayya don Allah a dunga samar da ofisoshi na waɗansu mutane dattawa masu mutunci ya zama wannan ofishin kai korafe-korafen ɗalibai ne kada a naɗa wasu a wannan wurin sai wanda aka san dattawa ne masu addini masu tsoron Allah masu kishin ƴaƴan bayan Allah a samar da irin waɗannan ofisoshi kuma ya zama ƙofar ɗalibai maza da mata a buɗe take duk wata ɗaliba da wani lalataccen laktara fajiri yake so ya keta alfarmarta to ta je ta kai ƙararsa a wajen waɗannan dattawa masu addini su kuma su kai magana inda ya dace kuma ɗauki matakin da ya dace a kan irin waɗannan baragurbin wanda muke rubar Allah ya karanta adadin irin waɗannan wallahi wannan abun bakin ciki ne da takeici lokacin da za a kawo kamalami a wajen ɗalibai ko makaranta ta firamare ko sakandare ko ta sama da wannan ana ɗaukaka uba uba na ɗalibai wanda zai tarbiyyantar da su ya kula da maslahar su ya kare mutuncinsu amma sai ya zama in sun lalatattu marasa mutunci su ƙoƙarinsu shi ne su ba da tarbiyyar 'ya'yan mutane masu addini to wannan wallahi abin takaici ne wanda bai kamata a ɗaga ƙafa ga irin wani abubuwan ba saboda haka kamar na faɗa ina kira gwamnati in zai daga fita yadda tana kishin 'yan ƙasa irin wannan ofisoshin in babu su a samar da su idan akwai su to a tabbatar nagartattun mutane aka sa ba bara gurbi ba wanda su ma za su zama irin wa'intan da za a kawo ƙara ya zama nagartattu ne wanda duk ɗalibin da ya kawo ƙorafi za a kula da wannan ƙorafi nasa abu na ƙarshe a wannan gaba ina nasiha ga mu iyaye wanda Allah ya ba mu amanar 'ya'ya cin amana ne ka ɗauki ‘yarka ka wullata wani gari ba wani gadiyan nata ba a hannun wani mutum ka bayar da ita muharrami ba ba wa ba ƙale ba ƙalan uba ba wan uba ba dangin iya ba laba ba ka ɗauki ‘yarka ka wullata wani gari wai da sunan ta tafi neman ilimin da ba dole ba wallahi wasu abin da zai kanta ba ma na kirki ba ne da ta baro gida yarinya mai mutunci mai kame kai a samu bara gurbin kawaye marasa tarbiyya su bata mata rayuwa ko wasu samari marasa mutunci su bata mata rayuwa ko wasu laktarori hajirai marasa mutunci su bata mata rayuwa saboda ka 'ya'yan nan amana ne Allah ya babu kuma wallahi sai ya tabbaye mu ko karatun addini baya halitta ka je ka wulla yarka wani gari baka san kwananta ba baka san tashinta ba baka san da wace abokantaka ba ina ta shiga ina ta fita kana nan ka buɗe baki wai kai ka tura yarka university ka zo ta yi ilimi ta yi karatu ta samu aiki ta kawo ma kuɗi wallahi wannan cin amana ne da Allah ya ba mu cin amana ne kuma Allah zai tambaye mu na'am muna farin ciki ai mu mata su yi karatu na addini da na zamani muna fatan haka to amma ya zama akwai tsaro wanda lallai ne za a sa ido akan dukkan faritashin su dan na tabbatar irin wannan abun da yake faruwa idan 'ya'ya ne wanda suna tare da wanda za su kula da su wanda za su kula da wasu, an danka su a hannun wasu duk lokacin da wannan abin ya faru za ta kawo ƙara ta kawo kuka a wajen wanda yake kula da ita ga abin da yake faruwa kuma zai ɗauki matakin da ya dace abu na ƙarshe lalle ne iyaye su dinga buɗe irazansu ga 'ya'yansu tsananin wasu iyayen yakan sa 'ya'ya ba su iya baje ƙorafinsu a gabansu wani za ka samu lalatattan ɗan boko ne mara addini shi kawai ke karatu ke karatun boko katta kawo masa wani korafi da ta zo ta fara wata ke karatu na kai ma'ana kan ma ta faɗi wani abu wanda zai ji cewa ba a kyauta mata a makarantarta ba wannan ba daidai ba ne daga dalilan da suke sa ma 'ya'ya suna kan garewa akwai fazir ko akwai dabberancin iyaye duk magidanci ko uwa wanda ba ka buɗe ƙirjinsu ga 'ya'yansu su faɗa musu damuwarsu to za su je su samu wasu a waje wanda suke karkatattu su faɗa musu damuwarsu sai amfani da wannan dama su jirmiyar da su ya kamata aƙalla a ce ‘ya'ya mata iyayensu mata za su buɗe musu kirazansu su sakan musu fuska duk damuwarku ku faɗa wa mahaifiyarku ‘ya'ya maza kuma iyayenku za su faɗa muku wato za su ba ku dama iyayenku maza su sake muku fuska duk damuwarku ku faɗa musu wasu ‘ya'yan suna ji suna gani abin yana damunsu amma wallahi ba za a saurare su ba ba amma ba su fuskar da za su faɗa ba ka gani domin daga cikin abin da ita wannan yarinya ta rubuta tana ganin ita tana so a yi mata aure shi ya halatta ta kai mahaifinta ƙara a yi mata aure Ta fi sabi akwai hatsari a cikin wannan abubuwa so lallai iyaye su san nauyin da Allah ya kora musu su san amanonin da Allah ya ba su su kula da wannan amanoni muna fata Allah ya kinsa tarbiyyar ƴaƴanmu Allah ya kula da tarbiyyar su mazan su da matan su Allah ya kare su daga dukkan wa'ansu shedanu kan gararru Allah ya ba su kariya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim